Yeah. Wasu iyaye mata kenan da suka rasa 'ya'yansu da kuma mazajensu kira ga gwamnatin tarayya da ma gwamnatin jiha da siwa Allah su taimaka musu wajen gano inda 'ya'yansu suke walau ko suna raye ko suna mace. Dukkanin waɗannan mata dai na sanye da ba kan tufafi da kuma ke ɗauke da hotunan 'ya'yansu ko kuma na mazajen nasu da suka kasa gano makomarsu. Tun a ranar sha hudu ga watan Maris sha hudu ne dai wasu da ake san 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram su kai kan hari kan barikin giwa da ke cikin garin Maiduguri wadda suka balle barikin. suka kuma yawan gaba da sauran mambobin su yayin da aka yi zargin cewa jami'an tsaro sun dinga buɗe wuta akan wasu daga cikin su da kuma yi sanadiyar mutuwar su tun a wancan lokacin kuma jami'an tsaron ba su gaskaka ko kuma kare ta wannan batu ba wannan ne ma wannan iyaye da kuma matan waɗannan mutane suka rasa gane makoman 'ya'yan nasu tun a wancan lokaci. Sunana Hauwa Bala. Daga ina kika zo? Umarari. Eh. Wani ne naki? aka kame mai gida na ne kamar shekara nawa yanzu na shekara bakwai ba ni da wanda zai taimaka mu a cikin haka mahaifiyarsa tana ƙauye ita ne take ɗan taimaka mana boko haram suka kore su suka kona ƙauyensu. yanzu haka gurin zama ma mahaifiyarsa ta rasa yanzu abin da zan ba yara na su ci ba mu da abin da za mu ci gwamnati ya taimaka ya dube mu ya fito mana da mazajen mu a kan yaranmu yara za su yi rashin lafiya ba magani gwamnati ba ta duwa tun da abin nan ya faru muna cikin wani hali gwamnati taimaka ya fitar mana da mazajenmu kin taba ganin shi lokacin da aka kame kin ji labarin ban gan shi ba shi direba ne a bagaro da yake lodi yana tafiya ƙauyuka amma kin ji labarin shi to ya lodi ya tafi ga jiganna a can sojoji sun shiga kwashe shi ne suka kwashe shi an zo an wuce da su a mota to mutanen su na tasha har ya daga musu hannu yana motan sojoji to tunda aka wuce da shi aka tafi ba mu ji labarin shi ba shekara bakwai aihuwa na biyar duk suna gaba na ya tafi ya banni da yarinya mai wata uku yanzu ga yarinyan har ta yi wayo suna ana hawan muhammed gida ma gwamnati bai san da kashe mu ba to ya kamata mu ma ya san da kashe mu ba wurin kwanciya ba abincin da za mu ci ya kamata mu ma ya kula da mu mana ba mai gidanki ba mai gida ba kanina da yake taimaka mu ma ya taimaki mutana hidin mu kwana da yunwa wurin kwanciya sai ya mana wuya kamar batun su yan uwan naku kun yi yunkurin jin yanda suke eh mun taba jin an ce suna hannun yan tsaro din sun ce za a sake ba ma jin labarin komai ya tausaya mana to ko waɗannan mata da ke kokin rasa mazajen su da kuma ƴaƴan su za su kai nawa tambayar da ne wa shugaban gidauniyar Alamin Foundation wato Hajji Hamzatu Alamin yanzu aka hannu na ni abin da na sani ina da wajen mata dubu uku da ɗari biyu wayanda suka rasa su ba su san ko suna raye ko babu ba muna da mata saboda dubu hudu da ɗari takwas wayanda muke neman mazajensu to amma kuma in ka duba a haka din zaka ga mun muna ga sun kai ɗaruruwan dubbai ne amma za mu iya farawa ne da abin da muka gani a hannunmu na cikin mai duguri da kuma na kewaye ne muka fara da shi duk kokarin da na yi don ta bakin bangaren jami'an soja game da makomar waɗannan mutane na bai cimma ruwa ba sai dai a baya bayan nan kwamandan rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole ke garin maiduguri mai janar olusegun adeneyi ya ce a shirye suke da saki duk wani mutum da yake hannunsu da su kuma suka tabbatar cewa bayi da laifi yaƙi kwamandan ya dai bayyana hakan ne lokacin da rundunar ta wanke wasu mutane 982 da zame su da kasancewa cikin 'yan ta'adda for those still under detention they will pass through the normal process and if not not found one thing will surely be released and reunited with their family. Ya ce waɗanda har yanzu suke tsare za a tantance su ne kamar yadda ake yi kuma idan ba a same su da laifi ba muna tabbatar muku cewa za a sake su a kuma sake gama su da iyalansu. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.